بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية 80 إن شاء الله وقالوا لن تمسنا النار سيئة فما من كتب سيئة وأحاطت به سيئاته فأولئك متعب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا واتوا كما أبنا يهودا تنكي اليهود والنصارى falamma a wa'ada homin nabiyun nara lokacin da annabi ya musu alkawari da wuta cewa idan ba su gyara ba allah zai kone su da wuta a wannan lokaci sai suka ce lanta masanan naru wuta ba ta shahon mutu si wannan naru wuta ba ta samun abadan illa ayyaman ma'adudatan sai dai kwanuka kaɗe abin nan yi, kalila 'yan kaɗan arba'in na yawan kwana arba'in muddata ya bada ta a ba'ihim al'ijila suka ce adadin kwanukan da uwayensu sun ka bauta wa ɗan maraƙi suka ce to idan wa'annan kwanuka sun yi kika za a ishe su daga wata sun mata zulu sannan azaba ta bushe wannan abinda abinda abinda suka faɗa kenan wato za su zanna cikinta ɗan lokaci kaɗan daga baya za su fita daga cikinta kullahun ka ce musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ittakhasum wato attakhasum kun rike alkawari na a wajen Allah ku zuba nuna wa hamzatu alwasali istijana an da hamzatu al-istifam domin asali ne a attakhasum inda Allah ahadan shin kun riko alkawari na daga Allah nisa kan nuna da zalik wani ko alkawari gare yace kwana 40 da za ku yi cikin wuta sannan sai a hitar da ku duk da kuma ku mushrikai ne falain wa falain yuqribu Allahu ahadahu bi Allah bai saba alƙawari ne da wannan alƙawarin na kun kayo an sa ita ce la ba sai wannan alƙawari da Allah ba ai la ahada lakum inda Allah ba ku da alƙawari wajen Allah ta'ala da zalika da wannan am ta kuluna koko cewa ku kai ai abin nan bal a ku dai cewa kuke yi ta na alallahi kuna waɗi kuna jingina wa Allah ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba wanda kun ba daidai na ba ga abin da ya shahi gaibi mutum ya dora ku tsakanai yana shiga ga abin da bai sani ba Allah ya ce bala wuta kan tana kuna ku ta masu kuma na wuta na kuna ku wato kalladu na jiya kuma a zaunar da ku cikin wuta har abada man ka saba sai ya atan duk wanda ya aiki mara kyawu wato kamar shirka ya aikata shirka wa hada biya kadiyatu kuma ayyuka ne mara kyau ta kewaye da shi kadiyatu bil ifradi wa qura'a a bil jami'i kadiyatuhu ai iska wallah alaihi wato zunubai ne ta jibance shi wa hada kadi ta kewaye shi nan kullu janibin ta kowane gehe a ga ya mata mushrikan shine ya mutu mushriki don duk wanda ya mutu mushriki to shi ka abin na a hada biye kadiya to duzuna bai ne ta kewaye shi in dai mutum ya mutu yana mushriki to duzuna bai ne ta kewaye shi wa ulaika ashabun nari to wayannan su ne yan wuta kun biya juna, kuma su an kaddara masa wama cikin wuta ru'iya biye ma'ana abin nan man wato faja a jami ya saboda man ma'anarsa wato jami'i saboda haka wa layuka sabun nari waɗanda mutane duka su ne yan wuta hun biya khalidun kuma an kaddara musu wama cikin wutan nan har abada saboda ramar ka Allah ka ya mana kakkasa mu cikin su ka kare mu ka kiyaye mu ya rabbal alamin والذين عملوا الصالحات wallazina kuma sun kai imani wa'anda muka roƙon Allah ya sama cikin bayi ne almu'minina hakikatar? wato zina amanu wa'anda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na ƙwarai ulaika sabul janna su ne a aljanna hum fiha khaliduna kuma an kaddara musu wama cikin aljanna har abada saboda ramaka Allah ka samu cikin allazina amanu wa amilu salihati saboda ramaka Allah ka samu cikin su wa iza akhadna mithaqa bani isra'ila kuma abin na warku ku tuna yau halmominu nuna ya kuma ne ne ya kada a ɗan ukun wato ku tuna domin kwaɗayin da kuke yi fi imanin yahu daga imanin yahudawa ne ya kada don shi yanke gare ku yahudawa ba su imani da annabin ku har abada ya ku abin nan musulmi ya ce ku tuna iza ka zina nisa ga bani isra'ila lokacin da muka rike alkawari ga bani isra'ila fi taura shi a taura wa kunna lahu muka ce musu la ta'buduna bi ta'i wal ya'i la ya'budun la ta'buduna illa Allah kada ku bauta kowa in ba Allah ba ku kade ta Allah da ibada domin abin nan duk abin da mutum ka yi idan ba a samu kade ta Allah da ibada ba akwai wargin yara cikin wa'annan abubuwa na shi saboda haka muka ce musu la ta'buduna illa Allah kaburin bi ma'ana annahi labari ne amma ma'anarsa an hana su su bauta kowa in ba Allah ba wa ƙuri'a shuzuzan la ta budu da sigata abin nan a annahi wato ga wata ƙira'a shaza wato la ta budu illallah wa ahsinu bil walidaini ihsana bayan kun kadaita Allah da ibada kuma uwaye ku kyautata musu domin abin da na uwayen mutum suna da daraja gare shi kwarai bayan daraja allah babu mai daraja gare ga ɗan adamu kamar uwaye ne kuma saboda haka in allah ya ambaci haƙƙi ne cikin alkur'ani sai ya ambaci haƙƙin uwaye matasa ku lura da uwayenku wato ku rike girmama su in suna magana ku ban magana in sun yi hushi ku ba hushi in sun nemi gudunmawa ku ba su ƙarfi na abba su da na nema sun gane ku da shi sadda suna da ba ku da ba su tambaye ku ba saboda haka ku girmama uwayenku kuma ku yi hankuri da su dan lokaci na a lokacin da babanka ya fara da taimako gare ka kila in ka yi hankuri ba a mai da shekara 20 sai ka yi da ɗafe ba ka gane ba kun rabu rabuwa ta ƙarshe da kai da shi saboda haka ku yi hankuri da su ku kyautata musu muka cewa bani isra'i wa asinu bil mai ihsana ku kyautata mu uwayen ku ihsanan kyautatawa ai birra wato alheri ku rika yi musu alheri wa bil kurba da kuma yan uwa wato yan uwanku su ma abin nan ku lura da yan uwa ku ba su haƙƙin da ya kamata ku ba su wa zil kurba wato yan uwa alkaraba. adama alal walidaini daga uwaye wato sai abin da sai yan uwa kusan lokacin da mai tambaya ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana a haƙon nasi bi safabar abin da da sahabati wane ne ya cancanta da mu'amala ta kala abaka a kala ummaka annabi yace ce innaka mutumin ya sake tambayawa kala ummuka yace innaka mutumin ya sake tambaya kala ummuka yace innaka gana hudu yace summa abaka sannan babanka sannan summa ukutaka sannan yar uwarka mace wa akaka sannan dan uwanka namiji wato ga kyautatawa uwaye aka fara kyautatawa sannan wato abin da daga uwaye wato sannan sai yan uwa daga uwaye sai yan uwa bi alƙurba ma'abuta zumunta su kuma yan uwan nan mace ta yi namiji haƙƙi don ita ta hirauni rauni taimako na ra'ayi mace ta yi namiji haƙƙi don haka ya ce uku taka sannan yar uwarka mace daga ƙarshe bayan an gama da yar uwa mace ya ce sun ma'aka sannan ɗan uwanka namiji to ku lura da irin wannan yar uwa mace ta yi haƙƙi saboda ita ta hirauni. raunin na kuma aka so a tare kuma yau mutane ba kowa ka iya ɗaukar lura uwa ce mace ba balle uwa wani uwa ce ma mace ba kowa ka iya ɗaukar lura uwa ce wadda ta haihu balle uwa wani ku lura da wannan mutum nawa na ka ɗaukar lura ƙanawa ce koya ce balle ƙanawa wani to ku lura da wannan suna da irin wannan na rauni kuma ga su suna da bukata kamar wadda kowa yake da bukata su ma suna da bukata Allah ya taimake mu wale ta ma bayan an gama da yan uwa sannan a dubi marayi kuma wale ta ma sannan marayi wal masakin sannan miskinai wato talakawa nan miskini wanda har talaka shi ake nufi ba wani na kasashe ba wa ƙulu lin nasi ƙaula husnan ku gaya wa mutane magana mai kyau wato bayan kyautatawa kuma kun kyautata ga wa'ancan da Allah ya ambaci sunansu to sauran mutane dunkule ku gaya masu magana mai kyau min al'amri bin ma'arufi na umarni da alheri wa nahyi anil munkar mutum bai iya gama mutane da alheri na shi kadai na aljihu ne da haka Allah subhanahu wata'ala ya ambaci uwaye ya ambaci zil qurba ya ambaci al ma ya ambaci al to sauran mutane ko a yi musu wa'azi wa qulu lin nasi husna ku ga mutane magana mai kyau su wa'azi za ku yi musu ba ku iya mallakawa mutane dukiya da yawa da kun ka samu ba su ku ba su saura kuma wa qulu lin nasi qawlan husna ku yi magana ga mutane magana mai kyau min al'amr bil ma'ruf na umarni da alheri ko umarce su da alheri wannan ya munkar kuma ku su ga aiki wanda yake mara kyawo ku zan masu wa'azi da suna tunatarwa ga mutane in kun ka ga abin magana duk ku yi magana in kun ka ga abin magana duk ku yi magana kada ka ce wai dole sai in ana an san magana ka suka yi ai malam ku magana da kuka yi ta isa ta su malam bata isa ba don ku akwai inda magana su malam ba ta kai amma ta ku tana kai don wanda kake tare da shi kan ga abin da ya kai ka gaba ɗai kake ba da malami da bai gane shi ba bai ga abin da ya kai ba saboda haka ku yi magana da abin da ya kamata inda duk kun ka ga wurin magana ku hani mutane daga aiki mara kyawu wasu duk fi sha'anin muhammadin kuma ku zan masu gaskiya ga sha'anin muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rizki da kuma abin nan tausayawa ga abin nan ga al'umma wa huwa bi dam abin ha'i wato husna wa sukun sin husna masdar wasifa bihi mubalaga an sifanta wannan kyautatawa da husna wato don isa matuka wa qura bi fatihil ha'i wa sin hasanan ya ce hasanan ya zama sifatu mushabbaha sannan bayan kun yi wa'annan kyautatawa duka to wa ki musala ku da sallah kun gani wato marowaci sallah ta ba ta zuwa ko ina tana nan kusa ga inda ya yi ta a yan mutum na son allah ya anshi sallah ta dole sai ya zo wannan Ka'idodi kamar da ƙur'ani ka so wato ya zama mai girmamawa ga allah da kaɗe ta shi da ibada ya zama mai girmamawa da ga uwaye ne da kaɗe ta su da ɗa'a ya zama mai taimakawa ga uwaye ne da 'yan uwa yan uwan uwaye ne da marayi da miskinai ya zama wa'azi yana tunatar da mutane to idan wannan ya samu waƙi musala to ku tsaye da sallah idan wannan ya samu waƙi musala to ku tsaye da sallah to yanzu na za a karɓi sallah cikin a targibu wa tarhibu akwai wani hadisi duk da dai hadisin yana da illa wato yana ɗan da rauni haka amma hadisin ya ammata idan mutum yana sallah marowaci na ba a ansa sallah ta idan mutum yana marowaci ba a ansa sallah ta saboda haka ku zan masu taimako ba wai ga watan ramadana kawai ba ku zan masu taimako gwargwadon da kuka iyawa kuma duk taimakon da za ku yi ku hara da waɗanda da kunka ji ƙura'ani ya fara magana wato a wajen ƙura'ani ƙura'ani ya haifan a taimaka ma waɗanda kana a taimaki wasu sannan wa aƙi musala ku sai da sallah da kyau wa atu zaka da kuma ku ba da zaka ai ma furi da alaikun fi millati ku abinda azzaka abinda sadakar da an lanta gare ku cikin addinin ku wa qabiltum zalika yana magana da bani isra'ila ya ce duk kun ce kun karbi waɗanda abubuwa amma saboda ba ku da amana ba ku da gaskiya sun mata wallaitun sannan kuka ba da baya a arabtu hannun wafa'ibi sai kun ka kau da kai kun ka cikawa da wanga alkawari da kuka ɗauko na bautawa Allah shi kaɗai da kyautata ma uwaye da 'yan uwansu da marayi da miskinai da bada magana mai kyau da tsaye da sallah da bada zakka kun yi wannan alkawari duka sun mata wallaitun sannan sai kuka ba da baya ai a aratu an wafa'ibi kun ka kau da kai kun ka cikawa da wannan alkawari da kuka ɗauko ku da Allah fiye iltibatu an na gaiba wal maradu aba'u abin da aka ni babannin su ne suka yi wannan laifi kuma duk sun kau da kai sun ki cika alkawari illa qalilan minkum banda yan kaɗan daga cikin ku wa antum mu'riduna anhu ka aba'ikum kuma ga kunan kuna kau da kai ga wannan ka aba'ikum kuma wada babannin ku suka kau da kai saboda kun gani nan kuma wani zargi na na sun yi alkawari kuma sun tayar in kun ba in za ku yi alkawari ku yi alkawarin abin da kuka iya dowa da kake jin tsoron mutum ka ji tsoron Allah ya da shi yi saboda haka ku yi alkawari wanda kuka iyawa idan kun ka yi alkawarin da kuka iyawa to Allah subhanahu wata'ala ba zai walakanta ku ba ku ba ɗauka alkawarin da ba ku iyawa domin alamar munafiki uku ce daga ciki ada wa'ada akhlafa idan yayi alkawari sai ya saba to ku bayyana alkawari kuna sabawa kowannen ku ya dauki alkawari wanda ya san yana iyawa Allah ka taimaka mana ka yi mana ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi wa idza kana mithaqakum wa idza kana la ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون kuma wa iza akalna ya ku isra'ila ku tuna sanda muka rike alkawari gare ku wa kunna muka ce muku la tasfiku na jama'a kuma kada ku zubar da jinin nan ko kada ku dora a yaƙi da juna kuna kakashe junanku wannan babban laifi na ha kashe juna don wata bukata ta duniya wannan abin na mun ba ku wannan mun rike wannan alkawari da kowa muka ce muku la kuna da ma'akon kada ku zubar da nan ku turi kuna ha ku zubar da su da katil ba dukun ba da tashin ku ya dawo yana kashe tashi wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kada ku dora hitar da kawunan ku daga gidajenku wato kada ku dora hada kai a to a cikin wasu daga cikin ku ay la dukkan ba'dukum ba'dan min dari kada sashin ku ya fitar da sashin ku daga gidanai kun ka ce taw a aqarattum kun kai huriki ay qabiltum zalika kuka anshi wannan alƙawari zalikan nisa ka wannan alƙawari wa antum tashhaduna ala anfusikum kuma ku shi da game da kawunan ku wato ai fa'alahu aba'ukum wannan alƙawari babannin ku ne suka yi shi wa antum raditum bi fi'lihim kuma ku ga ku kun yarda da abin da uwayenku suka yi wata ba'atum asarahum kun biya sawun su saboda haka shi yasa Allah ke zargi gare ku ku bari haka nan summa antum ha'ula فلما أنزلنا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون من دياركم وتخرجون فريقا منكم

antum sannan ga ku ya haula ya ku waɗanga bayan mun yi alkawari da ku kada ku kashe junanku ku haɗa kai wuri guda ku zanna lahiya don babu abu mai daɗi wanda ya ɗar zaman lahiya in banda imani sannan ga ku ya haula ya ku waɗanga ta katuluna an busa kuna kashe kawunanku ya katale ba dukun ba don sashen ku yana kashe sashi wata kurju na fariƙa minku kumin da yarihin kuna yadda wasu jama'a daga cikin kumin da yarihin daga gidajensu ta na bitta hafizu ala abin na a tayi fil asal wato asalin kalmar wato ta ta zaharun wa a bitta shidi bi ta yi fi yi? ta zaharun ai huzifa a ta ai ta na bi ma'anarta ta ta'awanun ta ta'awanuna alaihim kuna taimakon junanku yadda za a hidda yan uwanku ku taimaka ma wasu don su kori yan uwanku ku bar ya haka nan ku bar zalunci wato bi khulafaikum da abokanku kuna haɗa kai da abokanku su zo sai ku ba su haɗin kai a yaki yan uwanku min al-arabi wato yan uwanku na larabawa hala kaunakun mutaladdisi na bil'isimi lokacin da kun kasance kun cuɗanya da sabo aibin ma'afiya da ayyukan sabo wani udwani da ƙetare iyaka wato azulma zalunci wani ya tukun usara idan aka je wajen yaƙi kuma an ka samo muku bayi to in bayin sun ka taɓa muku asara wato wa bi ƙira'ati asara Tufa duhun sai ku sai ku su kuma Tufa duhun bil alif wa ƙuri'a biduniya wato biduniyar alif ai wato abin nan tun ruhun sai kuwa kamo su mina asali daga kame su da an kai bilmali sai ku ba da dukiya sai ku an so su aw gairihi ko kuma da wata hanya wadda ba wannan ba wa huwa mimma uhida ilaihim dan yana cikin abin da an kai alƙawari da su cewa in an kama yan uwansu to su yi kokari su an so su yana cikin alkawarin amma kuma an ce kasu taimaka a kanu yan uwan nasu kasu taimaka wayannan abubuwa duk da kuke ji wato hanya ce ta yahudawa da yahudanci wadda suke gudanarwa tun dori kamin zuwan musulunci na kakkami mutane da kuke ganin suna yi to tun dori na suka yi wayannan abubuwa ba yanzu ba muna yanzu na ya kawo gare mu kuma muna fata ga Allah ya gusa muna da wa'annan abubuwa yace alhali wa huwa muharraman alaikum ikhrajuhum hitar da su daga gidajensu wato haramun na gare ku wannan haramun ne A mutasilin bi qawlihi wa tukhrijun wani jumlatu bainahuma wato ya yatiradun ai kama harrama kama hurri matarkul fida kama wadda an ka haramta barin fanso 'yan uwanku to hurri ma'alaikun haka hakanan kuma an ka faralanta muku yaƙar 'yan uwanku kuma wakana ƙuraiza al yahudi wato ƙabila banu ƙuraiza cikin yahudawa suke ala ausa min arabi sai sun kai abutaka da larabawan ausu wato larabawan madina wayanda ake ce ma alƙausu al'abin al'ausu wannadiru mina yahudi su kuma kabila banu nadir cikin yahudawa kalahu al-khazraj min al-arab su kai abutaka da kabila abin khazraj na larabawa wa kana kullu fariqin yuqatilu khulafa'ahu kowani daga cikin waɗanda yana yakin abokan wa'ancan wa'anda ba na shi ba a waye kuribu da yaran kuma yana rusa musu gidaje waye ya yana fitar da su daga gidajensu fa'iza osiru idan an ka kamo bayan sun taimaka an rusa gidajen an kore mutanen an ka kamo su to fadauhun sai su ba da kudi su fanso su fa'iƙalu sai a ce musu A falima su kati hom don ne kukunka yaƙe su kuma sannan ku ce sai ko an so su faya na, sai su ce haya an muna jin kunya an yi sabilla kulafa ona abokan musu kankanta wannan shi ya sa muka taimaka musu to kala ta'ala sai Allah ya ce abato minuna bi da kitab yanzu kuna imani da tashin littafi wa huwa bida'u fansa ga yace a basu a kun imani da a bashe ta wa takfuruna bi ba'd kuna kafirce wa tashi wa huwa tarkul eh, qitali shine barin yakin kun shi mai kuna yakin wal ikhraji da kuma abin nan barin hidda yan uwan ku wal mazahara da taimakawa to wannan kun yi imani da sashen hukuncin Allah kun kafirce masashi fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum babu abinda as-sakamakon wanda ka imani da sashen hukuncin Allah ya ma masashi babu abin da a sakamako ne illa hizin sai a kaskanta shi a walakanta shi hawanin wa zillun kaskanci da walakanci su suka dace da shi saboda haka ku lura da wannan duk abin da Allah ya umarce ku ku ɗauka da hannu biyu ku yi abin da kuka iyawa ba dole ne sai ka yi dukkan abubuwa hawa inda ba iyawa ba za ka yi nawa da kaka iyawa amma dai karyatawa abba a so a yi karyatawa abba a so a yi ka yi imani da duk abin da Allah ya ce sai ka aikata abin da kaka iyawa cikin abin da Allah ya ce wanda ba ka iyawa ka bari wanda ka iyawa shi sai ya yi amma dai kafircewa abba a so saboda haka wanda ya kafirce babu abin da aka sakamako ne illa khizin fil hayata duniya, wa ofe ukhizu da qatl ƙoraiza an kuma kama su su yahudawa don banu ƙoraiza an kakkashe su wa nafayin nadir banin nadir kuma an ka kore su ila sham zuwa ƙasar sham an ka kore su an ka raba su da abin nan da madina gaba wa darbe aljiziya an ka ɗora musu jiziya wa yau mai kiyamata wannan kun ga hijiyar zula ya ce duniya kenan wa yau mai kiyamata ranar kiyama yau duna za a dawo da su ila a shaddila azab zuwa ga azaba ma da ta yi kowace tsanani fina da jahannam domin duk wata azaba da kun ka gani in an ka kamanta da azabar wuta to azabar nan karama ce ita azabar wuta babba ce innaha la ku kubari ita lalle ɗaya ce daga cikin manya-manya azabobin Allah subhanahu wata'ala wa yau mal kiyamati wa ne ila ashadil azab fi jahannam wa ma Allah bi ghafilin kuma Allah wa bai kana ba amma ta amaluna ga ayyukan da kuke aikatawa bitta ita amalu waliyayi wa wallahu bai rafilin amma ya amalo duk abubuwan da suke aikatawa Allah bai rabkana ba Allah na kulle da wayannan abubuwa da suke aikatawa saboda haka duk abin da ake ya jama'a a rika tunawa cewa Allah yana ganin wayannan abubuwa أولئك الذين سروا الحياة الدنيا أولئك الذين سروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك ولن متعني سوني الذين سروا الحياة الدنيا وعند سمك سيرا والدنيا wato sun ka zaɓi rayuwar duniya sun ka ba da lahira sun ka karɓi duniya falayu kafafu an humar azabu saboda haka ba za a sauƙaƙa musu azaba ba walahun yun saruna kun ba zai a taimake su yamna una mino a hana su daga azaba ba don wanda ka yarda da sashen hukunci ya kafirce wa sashen hukunci kuma duka ya san gaskiya ne to wayannan su ne wayanda sun ka zaɓi rayuwar duniya sun ka ba da lahirarsu don haka allah ba zai sauƙaƙa musu azaba ba kuma ba zai taimaka musu ba saboda rahamar ka allah kada ka samu cikinsu ka gafarta mana ka yahi mana ka kare mu ka kare mana imanin mu ka kare mana addinin mu ya rabbar alimi wala a ce na musar kitab بعد هذا الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا ترى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا wala gada ate na musa kitabar taurata lalle mun ba musa littafin a taura wa kunna min badi wa kafaina min badi kuma mun ka biyo baya min badi bayan wucewa te mun ka biyo bin rusul da manzanni ay atba'ana wa rasulan fi isri rasulin wato muka biyo su baya wani manzo bayan wani manzo haka dai wato wahum shi ne babban almajirin annabi musa wato um, annabi yushau bayan yushau wa shamwilu sai mallan shamwilu wato annabi shamwilu bayanai wa shamunu sai annabi shamunu bayanai wa dawudu sai dawudu alaihi salam bayanai wa suleiman sai suleiman alaihi salam bayan suleiman wa shi'iya sai annabi shi'iya Bayanai wa armiya sai annabi armiyawo baya na Bayanai wa uzair sai annabi uzair bayanai sai hizkilu wato sai annabi nabi baya Bayanai wa iliyasu sai annabi iliya Bayanai sai yi sai aliyasau wato sai annabi aliyasau baya na Bayanai sai yunusa wato annabi yunusa Bayanai sai zakariya alaihi salatu wassalam salam bayanai sai ya haya alaihi salatu wassalam dan gida annabi zakariya haka dai wa gairihim sallallahu alaihim wato alaihi salatu wassalam wato su duka annabawan nan salati da salamar Allah ya tabbata gare su summa isa to bayan su duka sannan annabi isa ya zo baya ibnu maryam alaihi salam wa muddatu ma bayyana Musa wa Isa adadin tsawon shekarun da a tsakanin wucewa Musa kamin Annabi Isa ya kawo alfun wa tsomiya shekara 1900 wa khamsun wa 20 sana da shekara 25 wato tsakanin wucewa Annabi Musa kamin a haifa Annabi Isa ya kai shekara 1900 eh, da shekara 25 haka dai zakarahu a sayudi haka sayudi ya ambata fi tahbir cikin littafi ne a tahbir wato littafi ne na tarihin dimashqa wa atayna isa ibn maryama albayyana ta mun bai wa isa dan maryamu dalilai bayyanannu shine al yi abubuwan mu'jiza da yawa ka ihya ilmauta kamar raye matattu wato annabi isa mun hore mai yadda zai iya raya mutum idan ya mutu wannan wata baiwa ce ta Allah turhanu wa ta'ala da yake yi wa annabawa ne wato in dai ba ya ce bayan abu ba to idan ya yarda da kai duk zai iya maka abin duk bai ce bayi ba inda ya yarda da kai to zai iya yi ma shi kuma Allah kun san bai yarda da kai sai ka fara yarda da shi ta kwana ka wahala ka bauta mai ka kaskantar da kai gare shi to sa'an nan kai ko daga baya sai shi ma ya tsoka bayan ka so shi to Allah subhanahu wata'ala yake wayanna annabawa da muka lissauta sannan bayan su muka aiko Isa dan Maryamu alaihi salatu wassalam da abubuwa na mu'ujiza ka iya ilmauta kamar ra'ayi matattu haka wa ibrahim aka mai da warkar da wanda aka haifa makawo wala barasi da wanda aka haifa da ciwon baras kamar da kun ka sani ciwo ya aha yaro da shi to yana da wuyan warkewa shi ya sa kuwa gani idan an je asibiti in dai asibiti ce wadda ya kamata a ce wadda an da sanannu idan an zo da mace mai ciki aka ce tana da zazzabi za ka iske duka likitocin nan za su kewa haka wanga ya kawo wanga dubara wanga ya kawo dubara abinda aka so kamin ta haihu a gusar da zazzabin nan kada ta haihi yaron ta da zazzabin nan sai a yi ta ba da shawarwari a yi ta ba da shawarwari su ba ta wannan allura su ba ta wannan magani a sa mata wannan ruwan to idan Allah ya ce maka zazzabin ya rabe da ita to in ta haihi ɗanta lahiya lau za ta haihi shi amma idan ta haihuwa da zazzabi to ya zo da ciwon gado warkewa tana da waya ba ce ba a warkewa ba akwai dai waya kwarai to annabi isa alaihi salatu wassalam yana warkar da wa'annan cirutan masu waya wa ayyadnahu muka karawa shi qawwaynahu muka karawa shi bi ruhil qudus da ruhi mai tsarki min e, amin idabati al mawsuf ila sifa ruhil qudus ai ar-ruhul muqaddas ruhi wanda aka tsarkake wa huwa jibril shine annabi mala'ika jibril le taharati saboda shi mutum na mai tsarki wato mala'ika ne mai tsarki wato kana ya siro abu. ya kasance yana taya tare da annabi isa haisu ma tsara inda duk annabi isa ya tafi ne ƙorani ya faɗa can a bakara a can sura wadda za ta zo bayan wannan wa na bi ruhil Kudusi muka karwawa shi da ruhi mai tsanki. to kun gana ma ya koma cewa wa na bi ruhil Kudusi wato ruhi mai tsarki yana tare da shi ko yaushe wannan wata ɗaukaka ce kuma wadda Allah in ya ga dama sai ya bashi shiga wani annabinmu wato ruhul kudusi a saƙo ya ka kawo mai sai ya a ta duk girma ne amma annabi isa yana a duk inda ya tafi ruhul kudusi na biye da shi wannan wata daraja ce ta musamman duk inda yake ruhul kudusi yana biye da shi kowane wuri yake to wannan wata daraja ce kuma ta daban ya ce kana ya siyo ma'ahu haisu ma tsara jibrilu na ta yi a tare da shi haisu ma duk inda ya yi ta iya ya inuhu yana taimaka mai wayar himu wa al'uluma yana masa ilhamin ilmomi falamtar sake mu duk da haka bani isra'ila ba ku daidaita ba a bakullama ja a kun rasulun bi latawa an busu ku shinku bani isra'ila duk sa'an da manzo ya zo muku da abin da zukatanku ba ta so min haƙƙi na gaskiya isa ta sai ku girman kai wannan al'ada ce ta mai girman kai duk sadda abu ya zo wanda bai yi daidai da ra'ayi ne ba bai yarda da shi komi komi hujja kai to ku duk lokacin da manzo ya zo muku bi malatawa an fusukum da abin da kawunan ku ba ta su mina haƙƙi na gaskiya isa ta sai ku girman kai ai takabbartu an yi sai ku girman kai ku kibin manzon nan wa jawabu kullama wato jawabin kullama wa huwa mahallul istifham wal marad bihi at-tawbih wato zargina aka ne Allah yana zargin su dan me suke yin haka wa bariqan kazzabtu wasu abin nan sai ku ce karya suka yi wa'anda kun kai duk dubara ku don ku kashe su ba ku yi nasara ba sai ku hito ga hili kuna karyata su wa bariqan taqtuluna wasu jama'a wa'anda kun samu damar kashewa kuma sai ku kashe su almadari'u fi taqatulun li hikayati alhali almadiya don hikaya halin yahudawa da nasara almadiya wanda ya wuce wato kashewa suka ga duk wanda ya saba musu ai abin nan kasantun wato sai kuna kashe duk wanda ya saba muku ka zakariya wa yahaya kama annabi zakariya da annabi yahaya duka waɗanda sun kashe ɗa sun kashe uba uba shine annabi zakariya ɗa shine annabi yahaya aibarsa kabartun ko kai girman kai kullama ja a kuma rasulun duk sa'an da manzo ya zo muku ila zuwa ƙarshe wa tafsirin hamza shi aba kullama ja a kuma rasulun shigowa da hamza tsakiya wato ga tafsirin hamza bai na ma'aduzi wal ma'aduzi alai ya ce la'ajala tabihan don tsananin don saboda dalila Allah yana so ya zarge su ya yi musu hada halata aqibihim na'am akan ta'aqibin da sun ka biyo ba da shi ga ni'ima allafi abin na uddada alaihin wadda an ka kina ya gare su bisa kibarihim wal mazkuri da girman kannan nasu wanda aka ambata wato su abin nan yahuda Allah ya zargi saboda ya ba su ni'ima marmakon su gode sai sun ka yi girman kai idan Allah ya taimake ka ya baka abin da ka kaso kai ko ka taimaki kanka kai ma Allah abin da ya kaso sai ni'imar ka ta tabbata amma idan ka samu abin da ka kaso kuma ka shi ko za ka yi mai abin da bai so to ba ka da wani mai hana ka yi karbe abin nan da ya baka ba ka da wani wanda ka hana ka yi karbe shi tun da ka ce ba ka bi ne amma in kana so ni'imar ka ta tabbata to ka bi shi subhanahu wata'ala to zai taimake ka ka taimaka mana ya Allah ka tsara mana basira da fahimta وقالوا قلوبنا qulubuna gulf wa qalu qulubuna abin nan wa lin nabi a yahuda sun cewa annabi musallallahu alaihi wasallam saboda izgili da shi'a da yana masu wa'azi suna ce a kai wa'azin nan naka wanda ka kai zukatan mu rahahina zukatan mu ba ta gane wa'azin nan naka wato so suke su nuna ba laihi na sun kai ba ko can haka na Allah ya halicce su bai halicce su da basira ba kun san akwai mutanen da Allah ya halicce su ba su da basira wani ba sabo na ya kai ba amma duk ayar da ka faɗa mai yau in ya to makaranta gobe in ya to ita za ka faɗa mai haka na Allah ya yi shi ba sabo na ba to suna su su yahudawa gaba ɗai duka haka nan na suke saboda haka suna su ba halitta su an kai haka nan sabo na ya rufe zukatarsu don sabo yana ɗebe basira sabo yana ɗebe basira yana mantar da mutum ga abin da ya sani yana kawo abubuwa da yawa kun ga hadisi ya ce inna na abda da yi haramar rizka zambi yusibuhu lalle bawa ana haramta mai arziki saboda zunubi wanda ya same shi saboda haka su sai suna so su ɗauke wannan laifi su ce Allah ne ya halicce su haka nan ba sabo na sun ka yi yammaishe su haka nan ba ta kulubuna gulf zukatan murfafa ce jama'a agalaf a ai muga shatun da agadiya wato an lullube zukatanmu kulubuna gulfa an lullube su da agadiyatin da abubuwan lullubewa fala ta yi ma ta kulu don haka bukatanmu ba ta iya kiyaye abin da kake faɗi ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kala ta'ala sai allah ya ce ban ku ba wannan magana Ban a nan lil idrabi don a ije maganganun da sun ka faɗa duka duk uzurin da suka kawo allah ya ce ku ba wannan magana ba gaskiya ba ce cewa wai zukatanku gurbu ne ya ce ku ba wannan magana ba gaskiya ba ce bal lil'adirab al'ibdali wannan bal wato ta idirabi ne tun daga batawa ga abubuwan da suka baɗa ya ce bal la'anahumullawa allah dai ya la'ane su ɗebe musu albarka allah ya yi yahudawa da nasara allah ya la'ane su allah ya ɗebe musu albarka a ba'adawa an rahamati ya nisanta su ga rahama ce waka zarawa ana kabuli kuma abin nan ya tabar da su an kabuli daga karbar abin nan karba a gaskiya ya tabar da su ya hana musu karbar gaskiya da kufurin saboda kafircin su walaisa adamu kabulihin da kalalin fi rashin karbar su ga gaskiya ba ya wata illa ce da a cikin zukatansu ba kama idda au kama wadda sun kai da'awa min annahu An ga mugaddatun cewa zukatansu gulfin wato lullubabba ce an rita. ta wa ga huwar halal, wannan shi ya illat fa qalilan ma nuna, amma kadan ne kwarewa inda suke imani ma za'idatun li ta'kidi abinna alqilla ai imanuhum qalilun jiddan imanin su dan kaɗan na kware kware daga gaske qalilun jiddan imanin su dan kaɗan na kware saboda haka yahuda ba su da imani na kwarai wa kalilan ma yu'minun ولما wannan ma ja a الله kitabun جاءهم كتاب من walan ma ja a hun kitabun lokacin da littafi ya zo masu alƙur'an nukira aimai na kira ba ce walan ma ja a hun kitabu ba sai aka ce ja a hun kitabun wannan na kira littafi don girmamawa ne ga alƙur'ani to lokacin da ƙur'ani ya zo masu bin inda lahi daga wurin allah musaddiƙun limama abu kuma littafin ya zama yana mai gaskantawa ga abin da a tare da su من التوراة taurati na at lokacin da ya zo musu wal jawabu jawabu abin na lamma kazzabu sai suka karyata annabi da ya zo musu da wannan nasara sai suka karyata shi abin da ya faɗa suka ce ba gaskiya ba ne wa kano min kabalu sun kasance kamin zuwa ne kabla maji'i kamin zuwa ne ya sabta suna neman buɗi ayyar san siru na alallabi na kabaru suna neman buɗi ga wayanda suka akan wayanda suka kafirta ya kulu na suna cewa Allahumma surna alaihim bin nabiyil mab'ut Allah ka taimake mu akan larabawan nan da annabin da za a aiko akhir zamani karshen zamani falamma kun yake na ya nuna duk da dai tawassulin su ba na kwarai na ba amma dai ya nuna cewa suna da labari Allah zai aiko manzo nan gaba suna da wannan labari to ga manzon nan ya zo lokacin da manzon ya zo masu wato a walen ma ja a ma'arahu lokacin da abin da sun ka sani <coughs> ya zo masu shi ne manzon wanda sun ka sani har suna abin nan kyafi larabawa da shiya to lokacin da abin nan da sun ka sani ya zo masu mini haƙƙi na gaskiya wa huwa bi isatun nabi Shi ne aiko annabi wasu ba ta yi da bayanin sabobi ne kabaru biyu sai suka kafirce na haka don don hasara, wato idan allah bai tashi shirya mutum ba sai ya kyale shi ya san gaskiya amma saboda hasara sai ya ta gaskiya kuma ya san gaskiya ce alhali ko duk wanda ya san gaskiya da gangan kuma ya karyata ta ta? to akwai magana tsakani ne da allah in ma ta tsaya magana ba ta kai abin da a faɗa ba saboda ya ƙaryata gaskiya kuma bayan ya sani to lokacin da abin da sun ka sani ya zo musu mina haƙi kafa rubi sai suka kafirce mai hasanan don ɗaya hasara wa kauma ala riyasa kuma don tsoron kada shugabancin su ya kuce saboda mai yawan mutane saboda shugabanci komi suna iya yi saboda shugabanci wa jawabu lamma al'ula dalla alaihi jawabu abin na falamma attaniya kama bayyana kama wadda muka bayyana to bala ma ja a a arahu, sadda abin da suka sani ya zo musu kabaru bi sai suka kafirce mai lahi la'ana Allah ta tabbata ala kafirin ga kahirai wato Allah ya la'ana mutane kahirai ya aka ce mutum la'anan nena to don harkar da ya shiga ba ta albarka saboda la'ana ma'anarta nisantar rahamar Allah idan Allah ya ce ya nisantar rahama ta gare ka babu wani mai iya baka rahama saboda haka fa la'anatul lahi la'ana Allah ta tabbata ala kafirin ga mutane kafirai Allah ya kare mu bin sama sharau bihi an bin sama sharau an fata wa mu an yakfuru bima an Allah ya ce subhanahu wa ta'ala bai sama sharau bihi an busawan to da abin da sun kace da kawunan su da shiya ai hazzaha rabon kawunan su mina sawabi na lada wannan sakamako yayi muni ma da ya ce masharau bihi ma wato na kira da ma'ana shay'an wato abin nan da sun kace da kawunan su da shi ba na kwarai na ba tamizan da ya fa'ili abin nan da yasa wato abin da na ma wata kadira abin kaddarawa a nan bisa shai'i shai'an fir da abu wannan abin da sun kace da kawunan su da shi fir wani su da zami abin da aka kebe da wannan zargin shine an yi kaburu su kabirci ai kufuruhun bima an da kabirci wasu da abin da Allah ya sauka min na kur'ani bagayan don da yake yayya bagaya mafulun da ajali wato saboda kiyayya kawai ah, mafulun da ajali ne ya kafuru ai wato hasadan saboda hasada abinda ya sa suka kafir cewa abinda sun ka sani wato saboda hasada da suke yi ga abinda sun ka sani wato suna hasada ai suna ganin su ɗaya ya kamata a ce Allah ya saukan ma an yi nazilallahu min fadalihi don ɗaya Allah ya saukar da falala cikin falala ta alamun ya sha'u ga wanda ya ga dama lirisala ga manzanci min ibadi cikin bayi ne wannan shi shine wasu kuma alhali ba daidai na su damu da wannan madan irin wayannan manganu suna sun ka sa Allah ya yi wuce ya ce ahun ya kashe muna rahamata rabbi halan su suke rabawa rahama ubangijinka balle su ce sai wanda suka so aka yi halan suna karabawar rahamar Allah su raba kayansu kuma su raba kayan Allah su dai tsaya su yi rabon kayansu wanda su Allah ya kare mu ya ce min yi alaman ya sha don hasada dai Allah ya saukar da falalati ga wanda ya ga dama da risala ta manzanci min ibadi cikin bayi ne fa bawo gada gadabin sun ka dawo da hushi min Allah daga Allah bi kufrihim saboda kafirin da sun kai bima anzala ga abin da ya saukar wannan shi yasa sun dawo da hushin Allah domin idan kana malami kuma gaskiya ta bayyana kuma ka san ita ta to idan ka daɗe ta kana kokari ka hana a gane ta to hushin da Allah zai yi da kai bashi ne da jahili wanda shi bai sani ba don kai ka sani da dangan na ka kai saboda haka suka dawo abin nan da da hushi daga Allah subhanahu wata'ala wa bawo suka dawo da gadabin min Allah da hushi daga Allah da kufurin bima anzala saboda sun kafir cewa abin da ya sauka watan kiru na kira anan wato lita azimi ta girmamawa ce a abin sun dawo da hushi ala gadabin bisa ga hushin Allah hannu wata'ala ala gadabin isa haquhu bisa ga hushin da sun katantanta da shi min qabala shamar ko biyu tadiyil taurati sun ka a taura wal kufr bi isa kuma suka kafir cewa annabi isa wal kafirina azabu muhinun kahire suna da azaba mai walakanci zu ihana saboda ramar ka Allah ka kare muka da ka samu cikin su wa idza qila wa idza qila lahum kuma abin nan wai ki da lawan idan aka ce masu alaihudu wa nasara aminu bima anzalallahu ku to ku imani da abin da Allah ya saukar mina ƙura'ani na alqur'ani wa gairihi da waninsa kalu sai ce ba mu yi nomin a unzila alaina mu muna imani da littafin makawa wanda aka saukar gare mu wato a taurata muna imani da a taura ita kadai wala nominu a unzila ala da namu ba mu imani da duk wani littafi da aka saukar da wani wanda ba cikin mu ba min alqur'ani na alqur'ani wa yakfuruna abin alwawu lil hal wa yakfurun wa yakfuruna bima wara'ahu suka ce su ai yadda abin yake suna cewa duk abin da ba su an ka saukan mashi ba kowane littafi na bima wara'u ai na bima abin nan bima cewa taurati suna cewa duk abin da ba a saura ba aw bima unzila ala abin nan ba da ha ko kuma abin da aka saukar bayan an saukar da taura to duk littafin da an ka saukar bayan a taura irin injila da alkur'ani suka ce ba za su yarda da wannan littafi ba alhali wa huwa alhaqu shi littafin gaskiya ne alhali wannan littafi da aka saukar musu wato na alqur'ani wa huwa alhaqu shi gaskiya ne halun musaddiqan kuma musaddiqan halin saniya alhaqu hal musaddiqan halin saniya mu'akida to wannan jumla hali wato musaddiqan mu'akida to wato shi wannan littahi wa huwa alhaqqu musaddiqan da ta yi ne wanda adda gaskiya kuma yana gaskanta abin nan da aka da suna a tauratu ya karyata yi da Allah ya saukar littafan da mutane suka rubuta suna ya ta faɗa da su ba littafan da Allah ya saukar ba subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kullawan ka gaya masu ilzaman don ka lizarta masu bayani dole wa bayanan da kufurin don ka yi bayanin kafircin su bi taurati da atora wato ka nuna musu ko a taura ba su yarda da ita ba gaskiya ba ne su je sun yarda da ya nomini bi ma unzila ina ya ce ba gaskiya ba ne wato a taura ma ba su yarda da ita ba allati idda awal imani hawar da suke da awa imani da ita to in kun ce kun yi imani da attaura cikin attaura akwai bayanin duk wani annabi da ya zo baya ga annabin da ya wuce gabani ne mabiya annabin nan na farko za su bi addinin nan na baya cikin a taura akwai wannan to bale mata na an biya Allah min mai mi dalilin ko na kashe annabawan Allah can farko haula nuzul qur'ani kamar sauka alqur'ani ai kun kashe wasu annabawa to in kun yarda da a taura cikin a taura an hana kashe wani annabi to me dalilin ko na kashe annabawa kamar sauka qur'ani wannan ya nuna ba gaskiya ba ne cewar da kun ka yi wato kun imani da attaura ba gaskiya ba ne falima ta katulo na an biya allahi min kabal don me kuka kashe annabawa allah can warko in kun kuntum na in kun zama masu ne masu imani bi taurati da attaura wa ni nahitun biya an katilin cikin attaura an hana ku ku kashe annabawa to in kun ce kun imani da ita ne ad dalilin ku na kashe annabawa kuma wani dalili na kun ka samu daga baya warkadamu lil na wato wannan magana Allah na yanke da Yahuda wanda asamannin shi zamanin Nabi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana magana da su ne bai ma ala abawun da hukan da babanninsu suka aikata lera hon bi dan su sun yarda da hukuncin da babanninsu sun ka yi na al'adu da shirka da kafirci saboda haka ana magana da suna amma da babaninsu aka ne amma su saboda yarda su da wannan shi yasa ake magana da su ya ce abin nan saboda yarda su bi ma fa'ala aba a wani rida hulli wa zalika yunafil iman wannan kuma yana kore imani su Allah kai maka roƙo bi Wasu ba ji kalula ulama alimna min hawa malam na alam ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan mu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadata ka ƙara mana akalati kuma ka raba mana sabonka da shawa ce ka taimaka mana don rahamarka Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya saboda rahamarka ka tusaya mana ka ansa mana addu'o'in kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah